ta barkan ku da haka barkan da sake kasancewa tare da ku a cikin wannan shirin na shirin mu a fada kenan tare da ni Fanta Shamsu. Le thème du jour de votre émission Tous à la fada c'est la disparition de jeunes filles à Niamey, fugue ou enlèvement. Wato yau shirin namu ya karkata ne akan wani lamari wanda sai kamari yake yi a nan babban birnin Yamai cewa da bacewar da 'yan mata ke yi wato guduwa ne suke yi ko kuma sace su ake yi. Bajima sosai ba wata 'yan mata ta yada labarin ta kan yanar gizo yanda Allah ya ce ta Hadiza a lokacin da wasu suka so su gudu da ita. Labari ne wanda ya ta yawo kuma ya girgiza shafin nan. Haka zalika ba a shekara da shafin jaridar nan ta yanar da ake ce ma Actu Niger su ma suka kawo labarin bacewar wasu 'yan mata guda biyu. Des faits qui ont été rapportés sur le site Actu Niger comme suit. À la suite des plaintes déposées à la direction de la police judiciaire DPJ le 23 juin 2022 par des parents relativement à la disparition de deux jeunes filles fréquentant la même classe dans un établissement scolaire à la rive droite à Niamey. Les investigations menées ont permis de retrouver les dites filles à le 28 juin 2022. L'enquête a permis de savoir qu'en réalité, ces deux jeunes filles ont fugué. Elles ont préparé et organisé leur fiction les deux personnes et sans savoir où aller, prétextant vouloir s'éloigner de leur famille respectives dans lesquelles, selon elles, elles ne se sentaient plus à l'aise. Et ça, c'est sans compter les multiples alertes sur les réseaux sociaux, des annonces suivies parfois de photos des présumées victimes, mais mais aussi de nombreux audios qui circulent sur WhatsApp principalement, racontant des faits aussi étonnants les uns que les autres racontés souvent par des personnes ayant échappé à des tentatives d'enlèvement. Shi yasa yau muka tara matasa domin mu tattauna akan wannan jiwon. Yawan batar nan da 'yan mata ke yi. Guduwa ne suke yi, satar su ne ake yi. Me yasa lamarin na 'yan mata kaɗai ya shafa yawanci? Yaya kuma hakan ke faruwa? Ga wayannan tambayoyin ne za mu yi ƙoƙarin kawo muku amsa a cikin wannan shirin namu tare da manyan baƙin da muka tara muku a yau. Inda za mu kwashe mintuna talatin da biyar muna tattaunawa. Abdulkader Tumbiano akan inji idan ka shirya. Masauraran mu yau a cikin fadar tamu muna tare da manyan baƙi kamar yadda na faɗa. Zan ba su dama kowanne zai gabatar da kanshi. Sannan kuma mun yada zango ne a nan filin studio Kalangu inda za mu tattauna akan jigon nan namu na yau kamar yadda na faɗa. Batar da 'yan mata ke yi sace su ake ko gudu a su ke yi. To sunana eh, Abdulrashid eh, Maiga kuma abokaina suna ce min Aladen Maiga. Ni ɗan jarida ne kuma ina ina. Kana fafutuka sosai akan yanar gizo. Akan yanar gizo. Ni eh, Eh, ni sunana Ibrahim Hamidu, ni matasa na mai neman kanshi a nan yamai kuma ina bisa kan Facebook da yawa mafi yawa. Ka ce o mikro da Ibrahim kowa zai gani Kowa, <laughs> to magana ta kare. <laughs> ni sunana eh, Ampate ba, Ampate Umar Ego ake ce mini, mhm. kenan ni dan matasa ne, etudiant eh, ne na university. abdu mumuni banci wannan kuma ina aikin delivery ina dan ana, ana bani kaya ina aika ma mutane a anan mm. birnin yamai livraison livraison mm -hmm. inshallah bonjour moi c'est Risa Alassa Ramoto je suis étudiante à l'université Abdou Moumouni de Niamey bienvenue à tous dans notre fada ba zan muku kwana kwana ba za mu shiga direct a cikin jigon namu ku a ganin ku wannan batar da ake saurin cewa wance ta yi wance ta yi tare da wani foton ta biskan yanar gizo a ganin ku bacewa ne suke sace su ne ake yi ko kuma guduwa ne suke yi wannan zance ha gaskiya abu ne mai ɗarmaka maka yana ba mutum mamaci a ce ma diya mace har shekara goma sha nawa har sha biyar sha shida sha bakwai har zuwa ishirin da wani abu a ce mutum ya bace gaskiya abun nan akwai mamaci to in san mu harin bace wasu ba dai gaskiya ba mu sani ba dan ni abun da nake tunani tana yi wa wa'ansu gidan da suke tare da uwayensu ba su nan jin daɗin zaman gidan kuma tana yi wa talauci kuma ya dame su suna iya nema su ce to bari su wuta gidan su ta wani wuri a cikin neman kuɗin na ko cikin neman samarin na wannan Allah kaɗai sani kuma akwai wa'ansu da nike nan ga aza kamar tana yi wa iskoki na a gare su in iskokin sun tashi sun musu sun aihu ta gida su taya su kowa bai da labari sai can bayan kwana biyu ko kwana uku a ta a game da su can cikin wata unguwa. to ni bisa wannan magana gaskiya kin sani akwai ka da yawa akwai ka guda da ana alleven 'yan mata ne na gaske akwai ka guda da ba alleven 'yan mata na gaske gaskiya ni wuri na ina cewa dai matan nan ana ɗaukan su ne da ana alleven su ne a kai su swat a yi violan su ko kuma a tai a kai su a hidda wani abu gare su a kashe su ko a yi musu ricen ni wannan ne nake gani eh, biskan harakan nan to ibrahim kaifa a ganin ka guduwa ne suke yi ko kuma sace su ne ake yi Tony anawara ayi 'yan mata mafi yawa da kansu ne suna ta yanda wata mata ta ce shanjamadar ne za su ta yi kawai da mazajensu su ta yi wani wiri su zamna kwanaki su dawo wata rana ko su ta yi gidajen mazajensu basko ni ban iya yarda a ke mace wanda ta yi balaga ta yi girma e, ta huce ma shekara goma sha shida ko sha sha bakwai akan ga a ce an yi enlevin inta ta ta ta dawo babu wata magana da za ta hodi ga misalin da ya faru basko wa'anda an ka yi enlevin gobe in sun dawo forsoma akwai wata tsoro da za a cikin jikinsu ko wasu abubuwa kin kin gani ko a lorke yawancin wa'annan ba su nuna haka su dawo o oh, calm o oh, calm ba kaman komai bai wari ba da dama sun saba abin da an saba kaman cin abinci ne kullum ina ci yau ina ci wani abinci ba ciki na sai ya koshi to ibrahim na eh, gode da ra'ayin naka to ramat barin shi gare ki <clears throat> bata bon à mon avis tous les cas sont possibles il y a d'autres qui sont victimes d'enlèvement il y a d'autres qui ont fugué et il y a d'autres aussi qui ont des crises c'est-à-dire quand ça vient elles n'ont plus le contrôle d'elles-mêmes donc, elles, plus, elles sont plus en possession de leur conscience. Elles vont quitter chez elles, aller dans la brousse et quelques jours ou bien quelques semaines après, on les retrouve ou bien elles reviennent d'elles-mêmes. Donc, c'est des cas à prendre en compte. Euh, on ne doit pas penser que non, vu que de nos jours, il y a des filles qui qui quittent chez elles pour passer du temps chez leur homme, que toutes font pareil quoi. Il faut pas euh, mélanger les choses. C'est comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est des cas par cas. Certains le font par leur bon vouloir et certains aussi sont victimes on les enlève. Du coup, quand elles reviennent, il y a d'autres qui subissent des violences sexuelles. Donc, elles ont du mal à s'exprimer. Pour elles deux, qu'elles disent, la société va les voir des mauvais côtés. Il y a beaucoup qui vont s'éloigner d'elles. Du coup, tout ça les empêche de s'exprimer, de dire réellement ce qu'elles ont subi. Moi, la question qui me taraude l'esprit, c'est pourquoi ça touche uniquement les filles Non, abunda ya bamu mamaji. Kwana kwana sanarwa. wata mai shekara mhm. Kwana uku, Tadao, on a fait mun samu kaman publication da kanga, kan les filles. wato kan shafin ka a eh, facebook mhm. ka kin gane ko kamar mutane ne ke turo maka eh c'est les parents même ko mom un membre de sa famille a ga ya turo un box ce ga mu ga cousine ki mu ga haka kaza kan ga ta bace biyu ba, ba ba to an yi guda an yi uku jusqu'à biyar la question reste posée pourquoi mata kadai mais ni abun analyse de na yi deja sun 18 ans wasu 17 ans 18 ans e kwana biyu hakan ga in an yi publier nan zuwa kwana uku hudu le même personne su ce a ah, masha Allah an ga wane an ganta tana da rami lahiya ina ne aka ganta ba su ta dawo mi tace ba ni dai sai in ce ma mutum alhamdulillah barka mais quand même une fila da tabbace shi c'est sa maman qui m'a écrit yanzu dana abunga kwana biyu uku ta dawo kuma après elle elle m'a fait un retour ta ce mini non su da abokansu ne sun ka tai wajen wani arme chez une de ses amis. et le téléphone de la fille est déchargé il y avait pas de courant ses amis aussi euh, leurs téléphones sont déchargés donc c'est ce qu'elle m'a dit donc je sais pas c'est la vérité gaskiane ba gaskiane elle au moins elle m'a fait un retour akwai guda nyamaine tabbace mais ina ne aka ganta chicken sirri on m'a appelé et un policier m'a appelé aussi su ne sun ka ganta wajan kauye dogan duci ne anka ganta anka kawo ta ba bacewa elle est partie yanzu an ka same ta ta ça veut dire que demain elle, elle va partir encore euh, voilà tout, à l'heure Ibrahim disait que eh, majoritairement leur famille lui écrit pour lui dire qu'elles sont rentrées saines et saufs et moi à mon avis si elle, elle dit cela c'est pour ne pas les complexer parce qu'elles ne peuvent pas dévoiler à l'opinion publique que vraiment ces, ces, femmes ont été victimes de violences sexuelles ou bien des atteintes à leur intégrité physique. Ils ne veulent pas exposer. Raison de plus, euh, voilà, c'est pour camoufler. Donc, euh, euh, deux fois quand on vous dit elles sont rentrées saines et sauves, quand elles sont victimes de traumatisme, là, elles ne veulent pas parler. Voilà, ils ne veulent pas en tout cas les mettre dans une position de faiblesse, de faiblesse, comme on peut le dire. Oui, oui raison de plus, c'est pourquoi ils, camouflent les choses. Ils ne peuvent pas exposer ça à l'opinion publique. Donc, quand on vous dit qu'elles sont rentrées bien, euh, saines, sont, il ne faut pas penser non, non, elles sont juste parties changer d'air, s'amuser avec leurs gars. Il faut penser aux autres cas également. le fait de dire aussi, le fait de dire aide la population, aide nos autorités à savoir ce qui se passe réellement. Avant de eh. continuer le débat, du studio Kalangoufili, de la rubrique rose. tout le monde, bienvenue dans ce numéro de votre rubrique Rose jusqu'au bout des ongles, une rubrique qui a été pensée et créée par le studio Kalangu, une plateforme d'information et d'échange autour de toutes les thématiques qui intéressent la jeune fille nigérienne, des sujets santé et bien-être à l'éducation, aux sujets plus fun sur la musique, la cuisine, la mode et la culture. Nos jeunes mélomanes seront également servis sur cette rubrique. Du sport et bien sûr de l'actualité web bien croustillante seront traitées et partagées par nos chroniqueuses. Très ravi de vous retrouver, amis de la rubrique rose du studio Kalangu. Actualité oblige, dans ce numéro, nous vous proposons des recettes de mélange d'épices spéciales volailles et poissons qui vont magnifier vos plats. Première recette, un mélange spécial volaille. Pour cette recette, vous aurez besoin de 2 cuillères à soupe de paprika, 2 cuillères à soupe de gros sel, 2 cuillères à soupe de poivre moulu grossièrement, 1 cuillère à soupe de poudre d'ail, 1 cuillère à soupe de poudre d'oignon, 1 cuillère à soupe de coriandre moulu, 1 cuillère à soupe de curry, 2 cuillères à café de graines de moutarde concassées que vous trouverez euh, dans les grands magasins, 2 cuillères à café de thym séché, du piment en poudre, à votre goût. Là, c'est vraiment à votre goût. Pour la préparation, dans un petit bol, bien mélanger le paprika, le gros sel, le poivre, la poudre d'ail, la poudre d'oignon, la coriandre, les graines de moutarde, le thym séché, le piment et le curry. Mettre le mélange dans un pot hermétiquement fermé. Le mélange d'épices se conservera jusqu'à deux mois dans un endroit sec et à température ambiante. Deuxième recette. Ça, c'est pour ceux qui sont du poisson. Pour cette fête, je vous propose un mélange d'herbes et d'épices comprenant des feuilles d'aneth séchées, des graines de fenouil, du persil séché, du romarin séché, des baies de rose ou faux poivre. Heureusement vraiment qu'on trouve euh, tous ces ingrédients soit au marché ou dans les grands magasins. Dans un petit mortier, mélangez tous les ingrédients et pilez légèrement. Faites attention à ne pas moudre complètement votre mélange pour conserver tous les arômes de vos épices. Ce mélange est à la fois doux et aromatique, très facile à utiliser. Avec ce mélange, vous pouvez également préparer une marinade. Pour cela, il vous suffit de mélanger plusieurs cuillères à café de ce mélange avec de l'huile d'olive. Laissez-y mariner votre filet de poisson ou votre poisson entaillé, voilà, environ une heure. Pour une cuisson à la poêle, au barbecue ou une friture, le tour est joué. C'est tout pour euh, aujourd'hui. On passe à l'astuce beauté. Coucou les filles, comment allez-vous Avec moi, Mariam, on va continuer avec le démaquillage, un geste super important. Aujourd'hui, on va découvrir quel démaquillant pour quel type de peau. On distingue généralement deux types de peau, voire trois, les peaux sèches, les peaux grasses et les peaux sensibles. Pour les peaux naturellement sèches qui ont besoin d'être hydratées et bien nourries, les textures huileuses sont les plus recommandées. Cependant, après application, elles nécessitent un rinçage en profondeur les peaux grasses. Les peaux grasses, quant à elles, sont déjà naturellement riches en sébum. Il leur faut donc des formules démaquillantes moins grasses qui contiennent de l'eau comme de la mousse ou l'eau micellaire. Néanmoins, il est possible d'utiliser des démaquillants à base d'huile végétale sur les peaux grasses. Leur pH similaire à celui du sébum de la peau aide les peaux grasses à mieux se réguler. Dans les cas des peaux sensibles, c'est surtout la sensibilité qui est le critère décisif en matière de choix de produits démaquillants. Certaines formules démaquillantes ou actifs naturels sont adaptées à tous les types de peau même à ceux qui sont sensibles et qui s'irritent facilement. En cas de doute, vous pouvez donc les privilégier, car elles tiennent compte de la spécificité de chaque type de peau. En somme, le démaquillage s'impose comme une routine à appliquer au quotidien. Ce n'est pas un caprice beauté. Il permet à la peau d'être débarrassée de toutes ses impurités et de pouvoir se régénérer comme il se doit. Elle gagne ainsi en éclat et n'éternit pas. Le démaquillage nécessite l'utilisation de produits démaquillants selon les types de peau et des gestes précis pour une meilleure pénétration. C'est tout pour aujourd'hui les filles, à la prochaine. Bye bye et bonne journée. Amis jeunes, c'était la rubrique rose du studio Kalangu. Nous allons continuer notre émission tous à la fada indéo yau studio Kalangu muke gabede gaba da tattauna la disparition de jeunes filles à Niamey et voir s'il s'agit plus des cas de fugue ou d'enlèvement. Nous allons voir gaba mu je shakatawar nan kowa na son ya kawo tashi gudunmuwa cikin tattaunawar namu a cikin matasan da muka Aladin. mine ne ka so ka faɗa yanzu da na katse maka numfashi kin san da ake ce ana cewa eh, da kika tambaya dan mine ne yan mata ne ake doka kin sani yan mata dama eh, in ana son a yi alleven yan mata bai kai ba ba ta iya faɗa tana saurin jin tsoro yawancinsu ba su iya faɗa suna saurin yin tsoro suna saurin fanike in gane ko da talsar ke in mutunan ya gane ta direct tun ya yi mai nasanta kaɗan sai wata rana wata rana ma suna suma ne su haɗi a ɗauke su a sas taxi a tahiyar su wata rana kuma tun an hidda yi kowa sai su suka komi suna ba ko kowa ko suna son su yi kowa talman sun ji tsoro insu tana bacewa ana ɗauke shi a tayan dan shine yawanci mata suke ɗauka kuma mem wannan harkar retail da ake yi tsahi tsahi mm. tsahi da ake yi harkar mata ake ɗauka kamar information da muke da haka kike na sani mm, mm, <laughs> duk wa'annan abu yana yi da yana yana sa mata su ne da yawa su aka fi ɗauka aka fi ɗauka kin gane ko dan shine mata ne ina ganin wata rana ko cikin bace bacewa a ce mata ya bace ya akwai wani bangare da ya kamata muko mu, mu, mu fahimta wata rana se pas de notre volonté a ce no namiji ne ya yi kidnappé ko ya yi enlevé ko ya yi tafiya da wata mace mm wata rana c'est la femme même qui fait le plan sai ya zo wajen sarwa ya ce mata kaman wanda sun sun nema su yi arme et puis parents sun yi conteste sun ce no namiji wanga wala mhm. parce que ya abun sun société dan shagali dan su tai su shi dari mace za ta kawo falanta ce mata yanzu rana kaza ni zan zo avec un peu d'argent mu tai wani hotel ko wani bangare mu zamna ko mu tai waga ko wani mu zamna kwana abun semaine sati bayan sati da ya mu dawo donc ça c'est pas un enlèvement mace ita ne ta quand même in ta ba c'est son plan ba ta c'est son plan sai a yi a yi publier ce ta après ta dawo les gens vont vont criminaliser vont pénaliser les gars ou bien abu alors que c'était son plan donc wadanga c'est tu vois non shi ma kingani ko irin wannan tazo tazo irin les gars tazo ta zamna wurin ansanya ansanya yace ta sai gida tace a wai da rana ba ta iya hita ya bari da dare shi ne za ta hita ta zo tana zamanta zaman ta legan kuma ya barta ita ta zo ko da yan gidansu masu sun zo sun sarda ta tana azato cikin gida an kama guda da shi bai ma ni ba bai komi ba an kama shi an bashi kashi <laughs> shi wancan yi gudu ya tayi sun ya yi ya fit ya ya gudu an zo an kama wani an bashi a lokacin yarinyar ita ma ce ta zo ta ta ba ta tahiya gida ngani ko kuma abun nake so abun da nake so ga uwayenmu in kun lura problem kin gama na alivama na disparition ni dai ban sani ba Allah ya kadai sani yawancin wanda suke bakiya suke dawowa da kansu wanda suke bakiya kuma su ƙara dawowa da kansu ba a ta neman su ba su bace kuma kwanaki baya a ce ga sunan kuma an gansu eh kamar yadda Ibrahim ya eh, faɗi eh to paske abu guna ne nake nan cewa SWAT tana yawa akwai wani sarmayinta da take so mai ana hana ta ta ta gane shi ana son ta yi soyayya da wani sarmayi tana yawa da ke da kuɗi kuma sarmayin ko sarmayin ya zo gidansu eh eh sarmayin ne zo gidansu bai zo wa dole ta tai to sarmayin ya ce tana son sarmayin amma ku kuna hana hana ta ta kawo shi gida balle ku ku ganta yo ba dole ta tai ba ya kawo zancen aladen da yake nan ga yanzu est-ce ah, que kun gane ita ramotu il faut pas oublier aussi des fois les hommes ils sont ils sont autres c'est eux-mêmes qui demandent à leur copine viens me faire des jours, viens, on va voyager. Parce que moi, j'ai eu des copains comme ça. Je me rappelle, j'avais eu un copain, il me disait de. C'était pendant, pendant le bac. Il était jury de je ne sais pas quelle région. Il me dit voilà, il est là-bas de venir faire deux jours. Je lui ai dit, je n'ai pas compris. Tu veux que je vienne euh, passer la nuit là-bas Il dit oui, oui. Je lui ai dit, un tel, moi j'ai des parents. Il n'a pas compris. Je lui ai dit, moi je ne peux pas. Euh, l'éducation que j'ai reçue ne me permettrait pas d'aller passer des jours avec un homme, sachant qu'il n'y a aucun lien euh, euh, de mariage entre nous. Il s'était fâché, il s'était emporté pour lui. Non, non, l'amour, ça se résume à ça. Comment il banalise les choses ah, euh, Mais la relation a pris fin à cause de ça. il n'était pas le seul. J'ai eu à rencontrer pas mal d'hommes comme ça qui pensent que non, tout a évolué quand on s'aime il n'y a pas de barrière, on voyage, on fait. Mais non, on doit vraiment le. Il faut comprendre, mm. d'accord Quand on aime une personne, on est prêt à tout faire pour cette personne, d'accord Par exemple, moi, j'aime une fille mais chez elle, les parents ne la laissent pas sortir. Je mhm. peux pas. Il y a des hommes qui ne peuvent pas se patienter cet amour à distance. Excuse Non, c'est pas une ah, excuse. non, c'est pas une excuse. moi je me dis que c'est pas l'amour. Ils veulent juste abuser des filles. Bon, Quand tu aimes la personne, tu dois le protéger cas. aussi. Tout au long de ces débats, mhm. j'ai l'impression que nous sommes mhm. en train d'accuser les filles. Voilà. Mais à qui la faute vraiment À qui la faute la faute, la faute, c'est, c'est, moi, c'est toi, c'est la société. Ah, la, faute, euh, je pense qu'elle est partagée. Mhm. Donc, euh, côté parental, je pense que un parent doit réellement euh, causer avec sa fille. c'est Il y a des pères, dès qu'ils rentrent à la maison, c'est le lion. Personne ne peut rien dire. Il y a des gens qui ont peur de leurs parents. Il y a tellement les, parents sont suna suna imposé suna imposé donc ces genres de personnes on les laisse même pas sortir à part aller à l'école midi 5 midi 30 dès que tu rentres pas à la maison oui. tous donc ces genres de filles dès qu'elles sortent c'est bonjour les dégâts c'est bon... non c'est à vrai dire c'est bonjour les dégâts parce que elles vont expérimenter autre on parle de la responsabilité pour dire qu'elles sont qu'elles sont qu'elles sont libres vous voyez non il y a des filles aussi tellement elles sont conseillées dès qu'elles arrivent à avoir le bac Jamia à l'université. Là-bas, c'est tout un monde. C'est tout un monde. C'est une autre vie, c'est un autre, monde. Donc, mhm. tu vois, non, la personne va apprendre certaines choses là. De là-bas, bonjour les dégâts. Uh-huh. Parce que elle, elle n'a pas eu cette chance de causer avec ses parents. Mhm. Les, ses parents ne l'ont pas préparé à, connaître réellement la vie. Évidemment. Ces genres de filles, ils sont elles mhm. peuvent passer des eh, la responsabilité des parents Ibrahim il a raison tu ne peux pas moi j'ai vu un cas c'est dommage je suis dans le même établissement que la fille c'est devant moi que les parents viennent la déposer. Elle ne rentre pas dans la classe, malheureusement. Ses parents prennent euh, d'école et quelques minutes après, un monsieur vient la prendre. La fille, elle peut faire un mois sans mettre pied en classe. Elle se débrouille même à avoir des bulletins. Alors que pour le papa. Pour le papa, sa fille est en train d'étudier à l'école. C'est très important ce qu'Ibrahim vient de dire. Moi, je vois que finalement, même tous les problèmes de cette histoire de disparition des filles, hein, des filles, vraiment se résument vraiment à une responsabilité des parents. Pourquoi s'agit Parce que quand tu Parce il, y a des aussi filles des qui cas partent volontairement, je parle des cas des filles qui partent volontairement. Oui, ça, commence à la maison. Ni, ni ni ni ba ni sashi ga 'yan meke ce iyayen yara don mi ba ni sashi ga iyayen yara kamar suna responsibility in su ha amma problem in matsala shine kamar iyaye duk abin da suke iya yi sai nisahi kadai suke ko amma yanzu mine ne problem in kamar nisahin da mutane da yara ke samu da yawa ne akwai na telefon akwai na ecol akwai na gida akwai na tele akwai wanda suke samu kuma da yanar gizo kin gane ko akwai wanda suke samu kuma da abokansu ma da ba su da irin kaman ba su da irin eh, me yake ce eh, al'adunsu gane ko wanda ba su yi tarbiyya ɗaya ba eh, mana wanda ba su da tarbiyya guda ba wanda ya hito daga wani gari da shi wurin shi kwana wurin namiji ba wani abu ne ba ko ba wani abu ne ba in sun yi abutaka da juna mi za ta yi ba tana gani kamar sai normal tana ko yaya ne iyayenta sun yi mata nasiha in wa'annan eh, me yake ce environment miyagun abokai eh, sun miyagun abokai sun zo sun shigo cikin edika cikin nasihanta tana iya yin shi kun gane ko kuma yanar gizon nan da ake gani kaman kuna iya ganin wa'ansu abu bisa kansu da kullum kuna iya gani kullum kuke ganin su kullum kullum da kullum kuna ganin shi innan yana zama wata abu da kaman c'est normal kaman c'est ba ba ya dace kaman ya dace a yi shi in gane ko to irin wannan da kana gani yarinya tana gani kullum cikin film cikin sayiri wannan tana zuwa tana kwanci ta zo ta dawo in ma in nan kaman in ma ta yi ciki ko ta yi wani abu oleke a ba ta kashi fami inta suna sutenir inta ko amin duk wannan suna sa cikin kansu kai ai ko na ko ko ciki na yi ya kamata a ce uwata da ubata ubana su kama mini ko kuma ko duk iskancin da na yi ya kamata a ce su ne uwayena iyayena amma bai kamata su, su abun ga kun gane ko kamar duk wannan abu ina jin su ne suke sa yara cikin kansu amma banda wannan kuma akwai talauci talauci ma yana iya sa wannan phenomenon in yayi mhm, kuma talauci ma da laide sans kaman cikin wurin juna biyu mhm. ba kaman yarinya ba ta kuɗi namijin na ba ta kuɗi ba mhm. a'a kamar talauci ma kamar a ce wannan Ibrahim ko Aziz bai da kuɗi an ce ma Aziz wani malami ya ce ma Aziz in ka kawo eh, idan idan Maryama ina sa kai kuɗi bai bai ta ya nemo shi yana iya zuwa neman shi ko rishin aiki rishin aikin yi yaro kullum yana kwanci da witter da karhe takwas sai karhe goma sha takwas yana kwanci bai komi yana kallon film mine ne bai zuwa cikin kanshi kuma akwai wani abu da mutane ba su ganewa kamar in uwarka kai yaro ne kana da yan minimum da responsibility kana gani fami inka kana gani fami inka suna cikin difficulty mamanka tana cikin difficulty babanka yana cikin difficulty eh kai mutum ne da kana son kai edan su ka gane ko duk wannan yana iya sa ka ka yi komi da komi ba ka iya samun abin da za iya su kana iya sakin hanya ka taika ne kana ɗauka yanar akwai faktar yawa kamar akwai da suke shiga da suke kawo irin wayannan suke kawo irin wa'annan mata su gudu ko su ɓace aha da yake sa mata su gudu sosai avant de continuer on va faire une pause en musique avec Didi de Abel Zamani yeah yeah yeah yeah suka gorko zamani makko I say I don't like you, I lie. wanna stay in jail. Abel Zamani. Bayan mun huta da wannan faifan masauraran mu za mu ci gaba da gabatar muku da wannan shirin namu na fada maudu'in Wato la disparition de jeunes filles Anya, mais est-ce qu'il s'agit plus des cas de fugue ou d'enlèvement. Et aujourd'hui, nous sommes avec nos invités, wato manyan baki da suka ziyarci fadar tamu ta yau akwai Abdulrashid Maiga mai gwagwarmaya akan yanar gizo, akwai Ibrahim DJ mai cinga wanda kuka fi sani da Omicro da Ibrahim. Et nous sommes avec euh, Ramon Tourissa, elle est étudiante à l'université Abdou Moumouni de Niamey et Ampate Ego qui est aussi étudiant et livreur. Une dernière question avant de clôturer notre émission. Quel conseil pourriez-vous donner Les conseils à l'endroit de nos camarades filles, c'est vraiment être sage, soyez sage, soyez honnête, soyez digne ne, vous laissez pas euh, entraîner dans des conneries parce que moi je pense que c'est une connerie aller passer des jours chez un homme qui qui a aucun lien entre vous. Les oui, oui, voilà. tu vois non non seulement tes parents n'ont pas la conscience tranquille, ils sont paniqués, ils courent de gauche à droite chercher l'air. Alors que toi, tu es à l'aise à, faire tes conneries tu n'as même pas, tu ne penses, en fait, tu ne penses même pas, tu n'as pas. Moi, je me dis qu'elles n'ont pas l'amour de leurs parents. Si vraiment tu te soucies de tes parents, tu ne peux pas les traumatiser à un certain moment. Tony, kinsan, bisa kan wannan magana abin da za ni cewa galgadin da za kawo da ina son faɗa mutane su ba mata suna zuwa kullum ba a mata ne suna zuwa gidan samari akwai wa'ansu ka da ana alleven mata ne waɗansu ka da ana ana ɗaukan su ne dan a ta a yi a kashe su ko a yi lalata da su ina son faɗa ma mutane deja in kun ji an ce an ɗauka wata yarinya da farin ka a ce mata ka a ce ka kusa cikin kanku a wurin samari ne ta kai paske in kun sa wurin kanku samari ne wurin samari ne ta kai mutane ba su ɗaukan afer in da, da mahimmanci suna aza wasa ne sai wata rana an zo an tar da yarinya an kashe ta kuma kowa ya zo ya ce a wallahi inda na sani inda na sani kuma in mutane suna ta ce hakanan mutane su bar ba da labarin da ake cewa samari samari suke zuwa wurin samari suke zuwa paske idan har mutum bai da tabbaci kar ya kawo labarin kar da karin zan ya aha yana mutane su ɗoki in an ce wata ta ta yi mutane su sa ƙarhi don a gane ta kuma wurin samari ina ce ma samari dan Allah dan annabi duk abun da za ku yi a kakku bari yara su zo suna kwana gidanku in sun zo ku bari su koma gidajensu yara mata kuma eh ina hoda muku in za ku shiga taksi ku ɗauki nimero ku yi kira cikin taksi in ma ku yi kira ku ce gani nan ina cikin wanga taksi ku sa mai taksi ya ji in kun shiga taksi ku kirawo gida ku ce gani nan na shigo taksi ga nimeran taksi ga plug in taksi yanzu gani nan mun ɗauki hanyar gadafawa za mu zuwa can ga in dan 15 minit in ban kirawo ki ba ki kirawo police ki ki kuɗi ya ji ki kudi shi ya ji shi kas kas kas kas dan ya san da tu veux te mettre en sécurité in ba haka nan ba tu ne vas pas te mettre en sécurité in yace ki sabka ki sabka ina ruwan ki kuɗin ki ne sécurité ki ne kike nema nonin mu Allah ya ba su sa'a Allah ya sa avant de clôturer, nous allons accueillir la chronique du jour. Amis auditrices et auditeurs, bonsoir. J'espère que votre semaine a été merveilleusement bien et le week-end s'annonce aussi bien. Cette semaine, certains internautes nigériens se sont exprimés et ils ont donné leur point de vue par rapport à la participation des artistes nigériens à la compétition continentale des Voice, la plus belle voix d'Afrique. La participation des meilleures voix nigériennes à cette compétition n'est pas au goût de tous les Nigériens. Les uns estimaient que la carrière de certains artistes qui participent à The Voice méritait mieux. D'autres estiment que chaque occasion pour se faire une visibilité doit être saisie et exploitée. Dans ce débat entre deux parties ayant une vision différente de la popularité, du talent et du cheminement de la carrière, quelles leçons peut-on retenir Eh bien, parlons-en dans cette chronique. Première leçon, à chaque artiste, une stratégie, un plan, des objectifs. Et nous, en tant que mélomanes, notre devoir est de les soutenir en consommant leur musique et leurs produits dérivés. C'est la fin qui justifie les moyens, dit-on. Deuxième leçon, à l'ère des réseaux sociaux, les critiques et propositions des fans sont une preuve d'amour, d'attachement et de considération. La preuve que ces derniers s'intéressent à votre art. Certes, des fois, ils y vont fort dans les critiques, mais qui aime bien châtie bien, dit-on souvent. Et vous, qui nous écoutez ce soir, quelle leçon avez-vous tiré de l'affaire The Voice Rendez-vous dans une prochaine chronique. D'ici là, portez-vous bien et surtout, allons décrocher les étoiles. wannan maraicin inda muka ɗauko muku jigon ɓacewar da 'yan mata ke yi wato satar su ake yi ko guduwa suke yi a nan filin studio kalangu muka tattauna tare da manyan baƙin da suka ziyarci fadar tamu muna da ramatu risa amfate ego ibrahim dj mai tinga aladen maiga kamar yadda suka faɗa kuma ana samun waɗanda suka ɓace lalle ana samun waɗanda aka sace lalle sannan haka kuma ake samun waɗanda suka fi guduwa kamar yadda suka faɗa cikin abubuwan da suka ji labaran da suka ji yanar gizo da wanda ake turo musu sun ce yawanci sauran na guduwa ne saboda wani dalilin dalilin su kamar su bi saurayin su ko kuma ba sa jin daɗi a cikin gidajensu merci à tous de l'avoir suivi sai kuma gobe idan Allah ya kai muna rai inda za mu dawo muku da wannan jigon ma kafin nan ku ci gaba da kasance tare da shirye-shiryen studio Kalangu.